أعوذ, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه كانت بس وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق كفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكونوا فاكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أنقو جاز الله مدوكين سركي يومنا أشرن دشدا يوم رمضان الجوية دويد أربعين دتا نهجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم 19 ga watan biyar miladiya 2020 za mu tura inda muka tsaya a tafsirin sauti bakara ta wannan kafata mu ta hktv online Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala jiya yana muna karanta maganar sani akan matsalar riba bayan an gama matsalar ko kuma matsalar sadaka da ciyarwa da taimako da tallafi sai kuma aka shiga kishiyarta kishiyarta shi ne masu takurawa masu karamin karfi da matse su da tura musu ruwa akan bashin da suke basu ita ba kamar da muka faɗa jiya asalin da ita ce ribar da ake yi in an karɓi bashi da zamanto an ƙara wa mutum kudi a kan yadda ya karba da cikin matsalolinta na farko ta saba da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ko ta ba da wata cuta Allah ya ce a bari ya waje ba a bari ne abin da Allah ya ce wa halallahu al dai wa harrama riba Allah ya halarta ciniki ya haramta riba babban matsalar ta sa Allah ya haramta ta shi ne tana kashe ainihin alheri tsakanin mutane zaman ta koyaushe mutum na ƙasa zai nemi taimakon su ba za a taimaka masa da sai dai a ƙara takura masa ya bayar ko a bashi ya ƙara wannan zai kashe alheri da ungo-ungo da tallafi tsakanin bayi haka kuma zai dinga ba wa mawadata samun iko da ƙarfi a kan da su zamanto su koyaushe za su dinga cin jigumin mutane wani ya je ya sha wahala talauci da sauransu shi kuma wannan ya zo kudin saboda ya ɗan bashi abin da bai ta takara bai shi a wajensa da zaman ya samu riba kuma shi na na uku zai kashe kasuwa zai kashe jikuka dawon kuɗi da yake a hannun mutane da wani ɗan tsaro ne kawai ke wata ainihin jin daɗin dukiya shi ne jari hujja da ake fama da shi a duniya mai ƙarfi kullum shi ne a sama na kasa kuma kullum yana karkashin su kashin dankali kenan bayan Allah ya yi wannan bayanin ya faɗi cewa yana tsarawa ainihin eh, sadaka albarka yana kuma kwashe albarka daga cikin duk abin da dukiya cikin ruba Allah yana kwashe abin daga cikinta shi ne an maka maganar cewa daga cikin dukiyoyin riba a wannan zamanin namu shi ne dukiyoyin banki wanda yake haka da banki conventional banks da ake da su da su ake yanayin karban bashi da manyan manyan ma'amaloli da su wanda bashi haramun ne da ruwa a ciki kuma ruba na musulama ya tsinewa da wanda ya karba da wanda ya bayar da wanda ya rubuta da wanda ya shaida duka na musulama ya tsine musu ka aiki a irin wannan bankunan yana da hatsari karban bashi a wajen su. na da hatsari ajiya a wajensu na da hatsari da haka mutum ya kamata ya guji wannan gurare kuma abin da musulmi sun suna koke a kansa a ƙarshe an ɗan samu sassabci an samu bankunan da suke gudanar da tsare-tsarensu a kan tsari na musulunci dole ne a jama'a cewa su mara musu baya koda da akwai kuskure a cikin wasu abubuwa nasu ko mutane ba sa samun ribar da suke bukata ko ba sa ganin alfanun abin a zahiri to dai da ɗan gidanka ne da kuma wanda ke ajinabi wannan gida ne namu ne ta yau da gobe za mu iya tayarwa mu gyara shi wancan tun farko ya riga karo wato ainihin tsarin Allah da tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsarin addinin musulunci mutane sukan so su ce za su karɓi bashi sai kaza ko su sai gida ko makamacin wannan wanda abubuwa da yawa da suke riya za su yi da kuɗin bashin nan ba na larura ba ne ba in babu larura a ciki mutum ya ci riba ko kuma ya ciyar da riba to da haka dole ne a kiyayi faɗa cikin irin wannan abun Allah ubangi ya ce duk abin da ke cikin riba Allah yana kwashe albarkarsa wanda ya ce sadaka kuwa Allah yana renansa kamar da hadisi ya tabbata Muhammad sallallahu alaihi yana cewa Allah ana renan sadakan mutum kamar yadda ɗanku ku yake ainihin renan dokinsa daga jariri har zama in garma sannan Allah Ubangiji ya kawo ayar cikin nuna cewa aikin riba yana da alaƙa da kafirci masu kuma yin imani da aiki na gari da sallah da ba da zakka sun shi lada a wajen Allah kuma Allah Ubangiji ainihin zai kore musu tsoro ko ya kore musu tsoro da kuma fargaba da kuma bikin ciki kan abin da ya gabata Allah na hannunka mai sandar cewa kishiyar riba ne wannan imani da Allah sannan aiki na gari sallah da zakka musamman bangaren zakka ta kishiyanci sannan zakka sadaka ce taimako ne tallafi ne da Allah ya wajibtawa mumine masu hali zuwa ga yankunansu wanda suke masu ƙaramin ƙarfi sannan Allah ubangiji ce ya yi walidina amanu taqullaha wa daru ma baqiya mini riba ya kuma mini ku kiyaye Allah kuma ku bar abin da ya ragu na riba ku bar abin da ya wanzu na riba in kuntum mu'minina in dai kuna da imani in ingantacce ba ƙarya bane ba imanin naku ko yanda zake zai ce amanna mun yi imani da Allah da baki kenan kawai mun zama domin ce mun yi imani da Allah amma alhali sun kuma cikin kafiri sai cewa ya tafi wasu kusa da imanin amma kuma yana haɗe yana cakuɗe da rauni da wani nau'i na munafunci a zahiri sun yi idda amma kuma a aikace ba sa iya aiki da abin da suka faɗa to shi ne Allah ce in dai kuna da imani na gaske to ku kiyaye ni kar ku kuskura mu haɗu da ku kuna kan saurin riba da cikin abin da walanda shirya suka faɗa cewa ta sauka ne akan wata kabila kabila takif sun yi imani da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ko sun zuwa za su yi imani an gaji zuwa ga musulunci sai zai to suna da ya san musulunci ya hana harkar riba su so a gasu da riba su abinda duk suka riga suka taho a kai a bar a kai da sai sun gama su sannan za su miƙa wuya a wannan ɓangaren mana za su yi imani amma ban da ɓangaren cinikayya da ba su suka da sauransu wannan manzara sulama da aka cewa cikin asabar nuzul ya karɓa ya karɓa na shari'in nasu saboda kuɗayin ainihin su yadda saboda kuɗayin addinin musulunci samu tsari da nan take su ne mutanen ta'if mutane ne masu karfi kuma makota ga shawa saboda haka in imanin su kare ne ga addinin musulunci an ce maza musulama ya yi ijtihadi ya kafa wannan shafin nasu da bayan an yi wani yarjejin kuma Allah ubangiji sai bai hijabta ba ya ce ku ci tsoron Allah ku rabu da saboda haka kuma a wacce an ta gabata wanda ainihin ya riga ya yi cinikin na riba abin da ya riga ya ci ya riga ya ci ya wuce man ja'a mu'adatun min rabbi tuntaha falahu ma salaf abinda da ya gabata ya riga ya wuce wa amruhu ila Allah sakamakon sa da ainihin ƙarshe al'amuran nan da Allah wa man ada amma wanda ya dawo ya ci gaba da ci kenan saboda abinda aka tsaya a kansa yanzu gashi nan ba a gama wato an yanke daga yau yana da bai fada hadisin hajjin sa da ban kwana zai ka cewa inar ba jahiliya ta mawudu a cikin tahta ya hace ba gaba jahiliya na tafi karkashin kafarsa saurata kar in sake jin wutar ba wacce ma aka fara yi to in wata kaza ne to daga yau ta kai in ba riga an karɓa ba daga yau ta lalace cewa ina awal riba na zuwa ta suka da riba an ne abbas ibn abdul muttalib kamar kuma zan ka kashin gaba ta shine rubutu kana abbas ibn abdul muttalib an ce yana da kuɗi yana ba da bashi yana karɓan ruwa to manzon sallallahu da wasallam ya fara to su ma wannan su shiga layi ku ji tsoron Allah ku kiyaye haɗuwa da Allah ba a ba ku kyale duk abin da yake ya shafi ruba abin da su shi ne isharar ma da ƙiye min riba kuma da wannan dalilin zulɗin kurbin zulɗin ko ba shi to kowa ma dai abin ya riga ya shafe shi in kana cikin ceto kuke wa'azi ya zo maka sai ka fahimci gaskiya to abin da ka ci da ka ci amma daga wannan ranar abinda yake hannun mutane naka ya riga an tsaye da shi da kuma sai dai a baka ainihin bashin da ka ba mutane babu daɗi babu kari to yi lamta fa'alu in ba ku aikata hakan ba kuka taurin kai kuka bibici duniya ku kan lahira kuke neman lallai lallai sai dai a babu abin da kuke so to Allah ba haka yake ba fa'danu bi harbin min Allah wa rasulih to ku shirya ina shelanta muku ina sanar da ku yaƙiya nan zai zo ya cin maku yaƙin nan daga wa yake yaƙi ne ƙatoto yaƙi ne mara iyaka mara kwatance mara misali min Allah daga Allah yaƙin da Allah za ku yi shi wa rasulihi da manzansa sallallahu alaihi wa sallam ka gaba ɗaya kun kafirce kun taurare ka Allah da manzon za su ainihin kawo muku hari kun ku yi kaɗan ku tare harin da Allah zan ubangiji zai kawo shi haka ana nuna maka cewa kai ba jama'a haka kuma waje ba gaya kan mu gaskiya mu kauce wa tsarin riba wanda Allah ya jarabe shi salare dinsa da wane ne ana sa masa irin wannan bankunan yanzu iya canza idan kuma ba ka iya canzawa ba to tun abin da yake na mu'amalar don nan ga wurin iko ko mata duk abin da yake na ruwa aka kara maka ba naka ba ne ba duke wuski aka sato aka tsora maka duke al'umma ce wacce Allah ubangiji yake so a yada ta a cikin mutane kowa ya samu sai ka ɗauki wannan dukiyar ka je ka abin da yake shafa al'umma aka mutum malaman mu take dan ka aje kuɗi a banki aka ƙara maka to wannan tsarin ba naka bane ba za ka ci abinci da shi ba za ka sa giya da shi ba ba za ka je ka sada zumunci na dolan ka da shi ba sai dai ka ɗauka ka je ka watsa a cikin al'umma ana wata kwalbati ana wani titi ana wani eh, rijiya ana tuka-tuka mono ka su suka mutane su amfani da shi dama nasu ne aka karkato aka ɗora maka kan kudinka wasu malamai suna cewa ba ana a gina masallaci suna ganin abin tsama ne duk da ke ta kwace a fata a masallaci amma an akwai larufa jama'a suna bukatar masallaci ba abin da zai hana suna ai kai ba rababba ce ba fice ko da kai mika don amfana da ita duk da ce duka ci riba kaman ga ba shi kuma ka dora musu kuma ka ba da riba ta kuma cin tsoron Allah ba nan ta ma da ake sa ƙoro-ƙoro cikin nake ke ishara zuwa gare ta ana cewa mutane sukan karbi eh, kudi su kara kudi ko su wani abin kudi da to an yi 'yan dabaru an yi kusa-kusa a baka abin dubu goma eh, sai a tashi dubu kusa a wajenka daga baya kuma an zo abin da za a yi wannan duka hanyoyi ne na rubar da yawa jaba mun ji tsoron Allah mu kare su mun ji tsoron Allah ana so Allah kuma da ruwa daga sama ana so Allah ya tsinke mana annoba ana so Allah ya aminta da mu ya kare mutu daga tashe-tashen hankula da barayi da yanki kidnapping sauran bala'o'i da cututtuka da musan kansu ba sai mun kaucewa ruwa wannan adina ke na alahira kuma Allah ubangiji tsare mu azabar da aka faɗi ta masu rufu ba karama ba ce ba shi ne da anan sulam ya ga mutum yana zaune a bakin ruwa yana ciki sai ya taho sai a ɗauki na ba sai a jefa masu a baki da sai ƙara kuma kogin jini kogin jini ne annan su mai gani wani da aka da shi cikin dare ko cikin bacci ya ga wannan mutum ga wani a cikin kogin jini da kuma mutum da dutse a kofa a bakin gaba wanda sai taso zai fito sai a ɗauki wannan wasu malamalai wasu duwatsu jefa masu sai ƙara nutsewa a cikin wannan kogin jinin nasa a cikin mai cin raba kenan Allah ka tsare mu kwatance ne kawai illa azabar da Allah bangi zai wanda ce zai yaƙe shi yalla ce yaƙi ne da ni da ke zami a ƙaramin sai rasu shi sa duniya yanzu take yaƙi da Allah ana annabobin da bala'o'in da kunkunan da ɗorar yahudawa akan musulunci kan musulmi ba na gaja shi ba illa musulmi sun janye daga matsayin da Allah ubangiji ya tsora musu na sirri su ne jagorori su ne shugabannin duniya su yada adalci su yada aminci su yada ilimi duk mun kauce mu mun zama jela bayan arna na wannan tura wannan yanzu arna ne littafin ma nasu sun canza shi sun fada shi kuma sun ma aje shi gefe guda saboda ka abinda suka dama suke yi abinda jari hujjarsu da gurguzunsu da kafircinsu da son zuciyarsu shi kaje suke ainihin aiki da shi dole ne mu tuba ga Allah a daidaikunmu tuba ga Allah a haɗanmu a jama'unmu shugabanninmu da talakawa da sarakuna da kowa inda ana so a samu gyara a samu sassanci kan abin da ake ciki sai an tura kuma kowa bai yi ba kai da tsayar da kanka an ce iya ruwa a jikai kai ko an fi sakon ko a halikun nara kai dai ka tsayar da kanka abin da za a yi kai da yan an jirgin allah allah ya maka uzuri in mutum miliyan za su shiga wata kai cikon na ƙarshen a ɗaukar haka aljanna ba ta asara komai ba wayan tuttun falakun ru'usu amwalikum idan kuma kuka tuba Allah ya ce falakun ru'usu amwalikum to ainihin dukiyarku tushen dukiyarku shi ne kamar jarin kenan uwar kudin to kudinku uwar kudinku ku dauka la tadlimuna ba za ku zalunci kowa ba ku karɓi riba daga wajen wani ka ba dubu goma su dubu goma ka za ka rike wannan ko ɗari ɗaya ce ta sama ba za ka ba a wajen wani ba in ka ɗari da ka ci ganta ai zalunci to kada kai zalunci wala tuzlamuna kuma kuma za a zalunce ko za a ci cikin wannan dubu goma sai ka rage wani abu ba a dubu goma ka ba ka dubu goma ka miliyan ɗaya ba ka miliyan ɗaya ka ba kare bin da mu a inda za a yi a rage maka wani abu sama kuma za a ƙara wani abu shine za ku limuna ko ba za ku yi zalunci ba wala ta tsamina kuma kuma za a zalunci a kan wani kuɗin naku ba wani ya zo jika ainihin yanzu tun da abin nan ya zo ne da gaggawa tun da shari'a ta zo ta ɓata wannan harkar ta riba har shi da ajiya kuɗin nan a dawo da su kuma yanzu ni babu kuɗin shi kenan ba kuɗi sai a jinkirta zuwa wani lokacin a sa lokaci ne ala cewa yan kana zo usratin idan wanda aka bawa bashi yana cikin kunci bashi da kuɗin da zai biya kafin lokacin akan sabon zulmin da malamai suka faɗi cewa ta lokacin da Allah da ya ce to ya ruguza wannan abu sai aka to kowa an masa da kudin sa to sai aka samu wasan da aka ba su kudin uwar kudin ma sun ci ba sai dawo da ita ba to me za a yi Shi ne Allah ce in akwai kunci da karancin abin hannu a naziratun ila maisara sai a jira zuwa a samu wadata kenan dama shi ba haƙƙin bashi a tsarin musulunci bashi taimako ne bashi taimako ne ma'ana babi ne na ka tallafa wa mutum ka taimake shi ka samu lada haka ba wajibi bane ba masu cikin yunwa yake ba yana cikin yunwa dole ne ka fitar da shi shari'a ba ta yadda ga dan ka zai halaka da cikin halaka yana cikin tsabacin da fitar da shi yana cikin kulakanci da karfanci dole ka fitar da shi zaka kayi yi wajibinka ba zancen ka ciri ba cikin wajibi ibada ce kai Allah zai baka lada idan kuma ba haka ba to a ciniki a yi aiki tare a wata kwangila a yi wani gini a yi wani abin da zai zamanto kai kana samu shi ma samu a haɗa kudi ya yi da ƙarfinsa ka biya shi ko kuma kawo kudi ya kawo kudi a hada a shi a samu wannan wani wata yarjejeniya in an samu kaza kai kana da biyar bisa goma ne ina goma bisa goma goma bisa kuma duka ka zai zama to ta akan wani abu kenan in ba haka ba ka ba shi, ba shi ka taimaka masa ba zancen ka ci ba to saka idan an samu matsala kuma ba shi da kuɗi tun da dama abin na tallafi na taimako sai ka jira shi har Allah abin ya wadata shi wa an ko khairul lakum in ma za ku iya ku musu sadaka ku yafe musu ko duka ko wani bangare shi ka alkhairi a gare ku dubu goma ka bani to amma Allah ya larura ta sa kaza kaza kaza yan sura dubu takwas shi ke nan kace da masu dubu takwas dan dubu takwas da dubu biyan sun zanto maka ma'adana ga ta lahira a'a ba za ka iya ba shi ke nan to eh, ba dubu takwas din karshen wata a bayan wata za ka damun da cikin kudin biyayi amma kai sadaka din khairul lakum amanji alherin sadaka a baya da yawa Allah ya ci zai ninninka shi zai ninninka shi zai ninninka shi kamar kwaya ce da aka sa ta a ƙarƙashin ƙasa aka tsaga aka jefa ta a ciki ta da zangar ne zangar ne ta zai da kwaya guda bakwai kusa kwaya ɗaya ta haifar da kwaya ɗari ta ka ɗari bakwai ta kuma ɗari bakwai kuma Allah ce zai ka sama da haka ko za ka da asara in ka sadaka khairul lakum shafa alkhair a gare ku za ka samu ladan Allah za ka samu mutunci za ka samu girmamawa za ka samu tausayawa kai ma a rayuwa in kun cimta alamuna in dai kuna da ilimi kun sa abin da ya kamata su haka ya kamata ku yi ko ku jira ya wadata ya samu ko kuma ku yafe masa ko ku rage masa domin ku samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wata koyo mun turja'una fihi ila Allah ku kiyaye wata rana tana nan tabbatacciya mai mahimmanci mai ban tsoro wani rana ce za ku koma zuwa ga Allah a cikinta ruja'u na fihi Allah za a mai da ku zuwa ga Allah a cikin wannan ranar karaka ku tunanin wannan ranar cikin duk abin da za ku yi wannan fatarwa ce ta gaba ɗaya ana magana akan harkar dukiya ana magana akan harkar bashi ana magana akan harkar taimako sai Allah ubangiji ya tsaye da kai ci to ku tuna akwai ran da ka je ka koma wata rana ta za ta koma zuwa ga Allah amma tuwaffa kullu nafsin ma ba. sannan kowace rai za a saka mata za a cika samar da abin da ta yi abin da ta aikata za a ba ta ladanta cikakkiya za a kama ta da laifin da cikakkiya wa hamla da lamuna babu zalunci ana alkiyama ba zalunci kowa abin da ya za a bashi so ka kalli wannan abu tsakaninka da Allah a cikin mu'amalarka da ƴan uwanka in ka ci riba ka san me za a maka an gaya maka in ka tsaga wa ɗan adam ɗan uwanka ka sa masa ka tsaga masa abin da ba zai iya biyan ka ba zuwa lokaci ka san me za a maka idan kuma kai masa ta ka yafe masa ka san me za a maka saka wannan ranar ta nan a madakata ta nan tana jiran ka idan ka je abubuwan da kai don Allah kai don duniya kai don dallazawa kai don tausayi kai ko menene za ka same cikakke ba ka da ainihin wajen wani abu da zai ɓace a ciki shine wahumla da zamana ba abin da ta zalunce ka to ita ka tuna wannan abin za ka samu sauki wajen yin mu'amala wajen ka samu ma relief a zuciyarka kan duniya da kake da Allah faranka kan kwabo da taro da siji ba ka iya haƙuri in wani abu ya sauka daga cikin albashinka ko daga cikin account ɗinka sai ka lissafe kai da kwarkwata ka san menene ne ya faru na suka je idan suka dawo sadakan nan ma sai ka gama komai sai ka tabbatar kai baka da matsalasan da ka ba da sadaka ba haka ba ne ba ka tuna ranar lahira tuna Allah duniya nan na jiran sai ma inda Allah zama maka lissafin ba za ka ji daɗi ba ba za ka fice ba abin da za ka yi wa Allah ba karfe masa irin wannan ainihin ƙeƙe da ƙeƙe ɗin na hadisi na wani lokacin na asma'u in to tusi yufsillahu alaiki annabi ya ba ta wani kuɗi ne ko tabino ne ta a cikin inda take aji kayanta kullum za ta ɗauko ta alheri ta biya bukatar ta kullum ta ɗauko ta ba ta bukatar ta sadaka ta ci ta sha Allah sa albarka cikin abin namun ko kuɗi ne ko kuma abinci ne wata rana ta ga abin ya yi tsawo sai ta ɗauko ta wata kikkirga ta kikkirga ta kikkirga ta ga waya abin nan yake ne abin nan ya ce kare ta ta mai da su bayan kwanaki da suka kare ta ga mu za su suka ce masa in to sai ya fi sallamu alaikum kin keke da keke ke masa ga muke da keke ba samun albarka a yanki asirin a yanzu ki ɗauka ki je ki baya ki shi kenan in zaka ce sai ka gama dukkanin bukatun ka sai ka yi kaza sai ka yi kaza sannan za ka miskin san masu bukatu san zaka yi zumunci ta ba ki wa karewa ba haka zaka ta zama a ƙasa Allah bai zai tausaya mata ba zai taimaka maka ba sai ka zama da dabara ta to amma a cikin wannan dai rashin a wannan ya ta a cikin yadda ake tsauriya a cikin wannan rashin naka a cikin karancin naka a cikin da za ka ɗauka ainihin ah, ka yi abin da Allah abin yake so to shi ne ka kalli ranar lahira kenan wata koyo man turji abin da fi ila Allah ka tuna ku kiyaye abin da Allah abin zai tsaye ku kuma ta fa kullum sun na ka ko tare a bata abin da ta aikata ko mu lamu babu zalunci saboda haka in ka kara kai ma Allah ma kara in kai mutunci ta Allah wa miji ya maka mutunci in kuma kai keke da keke ka karaya kuma kaya ce ta rana alkiyama Allah ka tare shi bayan wannan awai na riba da wa'azin da Allah ubangiji ya sa da jan kunne yawan mummune sai Allah tun da akwai cikin harkar riba akwai zancen bashi barbar da ake a jahiliya duk ne ta bashi ce dabar jahiliya mace ta bashi Allah ya karanta bashi na rubuta ya kawo tsarinsa shi su subhanahu wata'ala yanzu ya kamata bayi su tsare harkar dukiyarsu su tsare talwantar dukiyoyinsu Allah yana kishin bayansa yana kishin wannan abin duniya na da amfani da shi Allah bai so a almubazzaranci bai so ya tafi ya lalace Allah bai yadda ta zama dalilin gaba da kiyayya tsakaninmu ba idan aka sakaci wajen harkar bashi ba abin da ba za a ba har yaki sai aka harkar dukiya to wannan doguwar ayar aya mafi tsawo a cikin alkur'ani gaba daya ta dani kenan a ta biyu da biyu Allah subhanahu wataala yi bayani dalla dalla da aya take bin jama yi bayanin yadda ya kamata a tsara bashi a kanin bayi kuma tare da bashi Allah shigar da matsaloli wanda suke na mu'amala ta dukiya da sauransu ya yi wallafi na Amani ba a zancen dukiya ba a zancen fashi amma sai aka fara da buɗewa da shirin imani ya kowanne suke imani ana wani abin zanta muku yana wajabtuwa ne in imaninku ku ingantacce ne haka kudin kuma ta da alaka da addinin ku da alaka da imaninku ku da alaka da ubangijin ku ku kiyaye addinin musulunci ba addini ne na masallaci ba kawai ko na cikin gida kawai addini da ya haɗa kowane ɓangare na haɗin rayuwar ɗan adam me za ka ci me za ka sha me za ka samu me za ka bayar wace doka za ka buce ce ba za ka bu ba ya za ka gudanar da mulkin ka kai shugaba ya za ka tafi mataki kan mai biyayya ko kan mai laifi dukkan musulunci ya tsara Allah shi halicce mu shi sanin mu haka ya fitar da cikakken kundi na rayuwar ɗan adam sai da mutum ya ƙi zuwa ya je ya nema ya toshe kullum ya toshe ya rufe idansa ba ka Allah da ya bayani to ya kuma mene idan ta yanci bidai ne idan kuka yi bashi a ku kuka ba da bashi da wani abin duniya wani abin da kuke mallaka ila ajalin musamman zuwa wani lokaci ƙayyadajje haka to ku rubuta sauraka nan wajen allah ubangiji ya zama na abubuwa cewa a dunkule na ɗaya kun za ku yi gashi bashi na halatta ku ɗan adam yana buƙatar bashi don ya ci don ya sha yana cikin larura ko kuma yana cikin harkokinsa da neman halaliyarsa wata harka ta buɗo masa ya nemi ƙarin ƙarfi don ya samu alheri ko makamacin wannan ko ya samu kare ana so ya dan daga shi sai zai ce bashi babu laifi a cikin bashi asalinsa ladai al'ada ta gudana kuma haji sai sun tabbatar da cewa shi bashi da yawan zaman zamantowa mutum damuwa da bakin ciki musamman idan lokacin sa ya kusa ko ya yi kuka da abin da za ka mai da shi shi yasa inda halin mutum ya guji bashi na zama na neman tsarin allah daga sharrin bashi ɗayanan matsarin Allah daga sharrin bashi da haka ba abin yi bane idan akwai mafita amma dan adam baya ainihin fita daga wannan yanayin wata rana sai ya ci bashi to haka Allah ya halatta mana cin bashi inda yanzu ga shi ya kawo hama zai tsara maka inda za ka ci bashi to idan kun mu'amala ta bashi tsakaninku zuwa wani lokaci ka yi jirje wannan sharaɗi ne ko kuma shi ma fa'ida shi ta cewa in za a yi bashi sai an sa masa lokaci bai halatta a yi bashi sakaka babu kaidi da babu iyaka ba lokaci ya zama gara garar shi ne ma'ana abin da yake akwai cutarwa ko haɗari a ciki zai zama muku rigima zai zama muku matsala zai zama cewa ma manta da shi yaushe za ka bani ina zuwa yaushe za ka biya ina zuwa yaushe za ka biya ina zuwa sai ya tafiya ko ya mutu ko a manta ko makamancin wannan saboda haka za ku yi tashi zuwa wani lokaci ƙayyadajje to idan haka ne za ku yi tsarin naku ya takan wannan tsarin haka kuma kamata ta zama to faktubu ku rubuta shi ku rubuta shi ku rubutu ku ce to ni wani na karba shi a hannun wani rana kaza na naira kaza zan dawo shi lokaci kaza kila ma hajji guri a guri kaza ko a gari kaza zan bashi kudinsa ku rubuta shi malamai suna da turja-turja a kan wajabcinsa ƙarshen wajabcinsa amma dai shi wannan babban malamin mai littafin mu abdurrahmanu sa'adi rahimahullahu ta'ala na ga yayi wani can kai mazabobi guda hudu ko guda uku daga cikin mazabobin sun ce ba wajibi wani ba mustahabbi a cikin magabata cikin sahabbai da tabi'ai akwai da suka ce wajibi ne sai an rubuta yan zahiriya suna kan wajibci sai an rubuta bashi to da ya zo ya ga wannan turka-turka tsakanin malamai shi sai yake cewa wa hadal amur qad wannan umarnin na Allah akan arbuta bashi yakan zamanto wajibi idan wajaba himtul haqqi idan haƙƙin da za a yi na bashin yana da wajibci sai an kiyaye shi mana ba da mallaki ce ya yafi haƙƙi ne na wanda yake dole ne sai an kiyaye sai an bashi abinsa shi kalladil abdu alaihi wilaya kamar idan kai waliyi ne na wani misali mutum da ya ɗan uwansa an mutu an ban masa yarinya to sadakin wataƙila za ka karɓa ba ka da haƙin cinye shi shi kuma ne da bakin ce magana ko gobe ko jibi shi kenan kana samanta ko ce magana ba. ko kuma sarki ko shugaba na da wilaya a kanmu yana da shugabanci a kan ba mu da abin za mu iya faɗi a kansa ba mu da bulala ba mu da ma da za mu iya matsa masa ka gani in babu wani a rubuce cikin sauki abu wani zai ce rikici a rubuta inda akwai wulaya ya ce ka amma wale ta ma kuma dukiyoyin marayu an ba an ba maka maraya ga dukiyarsa can ga dukiyarsa can ko da yawa ko kadan in ba ta rubuce za ta shiri Amma amma a dinga kayyadewa ana rubuta motsinta ta hau ta sauka da sauransu wal aqaf da kuma abin da ke na hubisi wakafi an yi wakafin gida an yi wakafin masallaci an yi wakafin makaranta an yi wakafin wani abin amfani ga mutane to shi ma dole ne a rubuta shi walwukala ya umana da kuma wakilai da kuma aminai wakilin da na ta je kai mun aiki cikin wani tawa, kuma amini sai na baka ajiya a wurin wannan yanayin baka da za ka yi ka kiyaye wannan haƙƙin in baka rubuta shi ba cikin sauƙi zai salwanta to dole a rubuta irin wannan shi a fahimtar malamin nan kuma magana sa matuƙar muhimmanci ba ku da ƙarar ba. ce yana kusantar wajibci kuma idan ya to wani abu ne wanda yake na bawa shi shi kadai to a nan wajen mustahabban jika da kyau gwargwadon yanayin da ake ciki wannan rubutu da ko cikin tafsirin wannan ayar ibn ashur shi kuma abin da ya karfafa cewa wajabcin nan ya kamata koron a ɗauka zaman tushi ne doka saboda idan ba a sa wajabci ba a ƙarshe za a zo a samu matsala ni ina tsoro kada ya zaman to duka za ta amma ba zan iya cewa a rubuta ba na ce a rubuta shi wanda aka ba ba sai ga cewa kamar kenan ina tuhumarsa ko ina tsoron amma idan ya zaman to doka ce ta bai daya in an yi bashi dole a rubuta to shi ke nan kaga babu nauyi tsakanin ka da mutum haƙiƙa wajibcin nan yana da ƙarfi kuma shi ne zahirin nufin alƙur'ani aktubuhu ku rubuta shi shi bashin nan na kuma katibun bil adl marubuci tsakaninku ya rubuta shi da adalci sawa'un ni mai bashi da ya bada bashi ko kuma wanda ya karɓi bashi ko kuma wani mutum ne na uku za mu shi ya rubuta mana bashi jika nan wajen Allah na ba da umarni ga masu wannan mu'amala mai karba da wanda ya bayar cewa lallai ku samu marubuci bainakum tsakaninku ya rubuta bil adil ana ya rubuta shi da gaskiya da gaskiya ya rubuta abin da aka yi da jejeniya naira dubu kaza ce naira ɗari kaza ce naira miliyan kaza ce a rubuta gashi gashi gashi wala ya abaka shi ma an yanku kuma allama Allah shi ne rubutu yanzu an gama da su masu ainihin mu'amala mai ci da mai bayarwa abu mai rubutu da Allah ya ce a sa kai rubutun nan sawa'un ta da farki ne wani daga waje zai zo ko kuma a cikin ku ne ke mai rubutun nan ya rubuta kama Allah daidai yadda Allah ya sanar da shi a hajji abin da aka yi ya rubuta gaskiya mai Allah ya sanar umman da gaskiya yadda Allah ubangiji ya sanar da kai an ce ne sunan nan ka shi rangada don kada Ahmad ka sa masa Ahmad ahmad din nisa ahmad din nasa yadda yake har ka yi masa gyara a sunansa kuɗin nan ka rubuta shi in figa ka rubuta shi in wat naira dubu goma ga lamba ɗaya ga zirka guda hudu kuma ka rubuta da bakaki ko na boko ko na ajami dubu goma komai a rubuta shi shi ne a rubuta shi kama Allah yadda Allah ya rubuta yadda Allah ya sanar da shi yadda ana rubutu da kyau kowa zai gane a ko'ina da wannan harshen ya karanta zai gane to saka zai rubuta saka a wannan wajen akwai al'adu na magana na tsari na rubutu komai ka aje shi a gurinsa falyaktum to ya rubuta alimuri da zai alayyar haƙo shi kuma wanda haƙin yake akan sambuci ba shi kenan shi ne zai cuta shi zai faɗa ni wani rana kaza na karɓi kaza a wajen wani wani nan yana ji kuma an rubuta zai karanta amma shi wanda ake bin bashi shine zai faɗi abin da za a rubuta wala illa harabbahu wala yabkhas minhu shay'a ji tsoron Allah kare ya rage komai daga cikinsa sa musamman shi mai rubutu na kana magana ne akan mai rubutu dama shi mai bashi ma rubuta ma ya faɗi wannan sabana ga yadda a karanta za a gani saraka sai mai rubutu wajen rubutawa ka rubuta daidai abinda da da ke na wajibi abin da ke tabbatacce wanda ka sani kada ya ya komai daga ciki ya bukas kus fi hafa haka bin ashir da sarata kus fi hafa kar ka rage kai almundahana ka cuci mutane ka ɗanyi dabara irin da ake an boko suna yi ka ƙara zero ko ka rage zero nuna kamar irin baka gane ba ko kuskure rubutu ne amma ka ne dama don ka kawo rikici don ka samu ta yar malaka za ka laɓe kai ma ka samu naka haram din a ciki kada ya rike komai a ciki dan kan da alal haqqu safihan aw da'ifan idan wanda haƙƙin yake kansa ana shi wanda ya ci bashin nan to wawa ne ba shi da wayo sosai aw da'ifan ko karami ne ba a dogaro da shi ko da na da wayo yaro yaro ne ba a dogaro da shi in bai kai shekarun balaga da hankali ba ya ce an yi milla ko kuma a ba shi da ilimin da zai iya shifta mutumin karkara ne bai saba wani harkar ba bai san kuɗi ba bai san yadda ake dabara ta rubutu ba kada je ba ta kalaye shirme kwanciyariya zama haƙinsa ko ya tafi da haƙi a banza to in yana rauni irin wannan shi ba zai iya shifta da kansa ba falimlil waliyuhu bil adil to akwai waliyi a musulunci duk wanda yake kasashe a wajen harkar mu'amala to akwai waliyinsa ko ya zamanto uba ko ya zamanto wani babban dan uwa ko kuma ya zamanto wasiyi ne har ga an hada shi an masa wasiya da shi can shi zai koyar da shi to saboda haka shi ya dauki aikin gabarin an yin shifta din faɗi abin da za a rubuta yadda ya kamata wastashidu shahidaini min rijalikum to kuma zai rubutu wani tsarin karfafa shaida tsarin karfafa haƙƙi shine sa shaidu guda biyu ku nemi shaidu guda biyu daga cikin mazajenku fa in lam yakuna rajulaini idan ba mazaje biyu bane ba fa rajulun wa mar'atan to a nemo namiji da mata biyu fa in lam yakuna rajulain idan ba maza bi bane ba ce aka idan babu maza ba yawa ba a ce idan babu maza ba a da maza amma yawa da kila wanda abin ya fi shafa mata ne to aka idan ainihin ba mazaje guda biyu suka kasance ba shi za ka hada da mace za hada mace biyu ta tsaya a matsayin namiji daya sai ka hada rajulun namiji wa marasani da mata biyu su so uku mimman gona bin shuhada'i cikin irin waɗanda kuke yadda da su daga cikin shaidu wanda kuka yadda za su iya muku shaida suna da wayo suna da mutunci suna da addini ba su yi ƙarya ba ba su haɗa baki su canza magana ba ko su koyi shaidar ba an tabilla ihdahuma wata da kira ihdahuma al-ukhra su matan nan guda biyu yadda in ɗaya ta bace ɗaya za ta tadi duk su ake magana wannan ta bace a wani bangare da cikin labarin wannan ta bace a cikin maganin labarin amma suka taru suka tattauna a junansu sai suka tuna a junansu saboda mata a harka irin wannan suna da rauni Allah Ubangiji shi ne ya halicce mu kuma ya san kowa inda ke da ƙarfi da inda ke da rauni to a harka irin wannan duniya ta lissafi ta haƙoƙi mata suna da rauni shi Allah ya ce mace biyu a matsayin namiji ɗaya take amma an zo haka ilimi za ta bada ilimin Qur'ani karanci ya ce ba bukatar sai ta samu wani ya taya ta ina ta bada ilimin hadisi ba ta bukatar sai ta samu wani ya ta ta ka ilimi da amma na harkar ta shaida akan abin duniya Allah ubangiji ya nuna cewa sai an ƙara wata ainihin mace biyu sanda za ta zo kanta wala ya abba shuhadawu idza ma ji'u ko masu shaida kada ku ki ku sauya idan an kirawo ku zuwa wato ainihin yin shaida su lallai lokaci ya kammala da yawa kuma ayar ta dangaro karatun ma gaba yan allah ubangiji ya ba mu da muke fata gobe za mu ƙara tafsirin yake bakara gaba ɗaya insha Allah ta'ala kuma ya zamanto mun dakata mu ci gaba da ayyukanmu na wannan abu ci gaba da ayyukanmu na goman ƙarshe da izinin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ku abin da Allah ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana ya yafi mana da ubangiji ya mana damuwan mu Allah ubangiji ya karɓa mana ibadojin mu Allah ubangiji ya kawo mana sauki da rangobi cikin matsalolin da muke fama da